Jama'a barka da wannan lokaci ga labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana ɓacin rasa game da kisan jami'an tsaron Civil Defense bakwai da 'yan fashi daji suka yi a jihar Kaduna, yana mai ba da umarni a kamo su. Wata sanarwa daga fadar shugaban Kasan ta ce, Shugaban wanda ya siffanta kisan da tsautsayi ya jinjinta masu saboda sadaukar da rayuwarsu da ƙasa Najeriya. Ina jimami tare da 'yan uwan waɗanda aka kashe da kuma abokan aikinsu, Allah ya ba su da kuma hukuma haƙƙin rashinsu, inji Buhari. Sanarwar ta Garba Shehu ya fitar a yau Alhamis, ta ƙara da cewa shugaban ƙasa ya umarci sojojin Najeriya su bi sawun 'yan fashin da suka kashe su don a bi musu. 'Yan bindiga sun kai hari tare da kashe dakarun 'yan banga hudu a jihar Anambra da ke kudancin Najeriya a ranar lamis Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da faruwar lamarin a ƙaramar hukumar Ihala da misalin ƙarfe 2:55 na dare, kuma daidai lokacin ne ta samu kiran gaggawa daga mazauna yankin. Sanarwar da kakakin rundunar 'yan sanda DSP a Kanga tuku ya fitar ta ce dakarun sun yi nasarar kashe ɗaya daga cikin maharan bayan sun isa wurin. Sai dai miyagun sun kashe 'yan banga uku, suka cire kan ɗaya sannan suka cinna ma gida biyar wuta ta hanyar amfani da bom a nan mai fetur da kuma bama-bamai, in ji sanarwar. DSP kuma ya ce sun yi nasarar hana maharan haddasa ƙarin fitina, inda suka fatattake su da kuma jiwa wa ƙarin wasu raunuka. Jami'an tsaro da mazauna yankin kudu maso yammacin gabashin Najeriya na fuskantar hare sakamako sakamakon ayyukan 'yan ƙungiyar IPOB da ke son ɓallewa da kuma kafa ƙasar Biafra. Hukumar Kula da Yanayin Sararin Samaniya ta Najeriya NIMET e ta yi hasashen cewa za a fuskanci yanayin hazo na tsawon kwanaki uku a faɗin ƙasar farawa daga ranar Alhamis zuwa Asabar. Ta ce za a fi samun hazon ne a yankin arewacin Najeriya musamman ma a jihohin Yobe da Borno da Adamawa da kuma Taraba. Hakanan kura za ta mamaye arewa ta tsakiya da biranen kudancin da kudanci a tsawon wannan lokaci ana kuma sa ran hazo da sanyi a biranen bakin teku tsakanin tsakanin ranakun injini Hukumar ta shawarci mutane da ke fama da matsalar numfashi da su kare kansu saboda yanayin ƙura da ke samu eh, a yanzu na da haɗari ga lafiyarsu. Gwamnatin Ukraine ta bayyana shirinta na samar da cibiyoyin hatsi a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka, yayin da ba ta Najeriya gudunmuwar kimanin dubu ashirin da biyar na hatsi domin bunƙasa alaƙar ƙasashen biyu. Ministan Harkokin Noma da Abinci na Ukraine, Mykola Selensky ne ya bayyana haka ranar Talata a Abuja lokacin da ya jagoranci tawagar ta, da ta gana da ministan harkokin wajen ƙasar George Eymma Salesky ya ce hatsi daga Ukraine zai isa Najeriya cikin watan Fabrairu a ƙarƙashin shirinta da ta tsara, ya ce duk da yakin da ƙasar take ciki da Rasha, masana'antar abinci ta ƙasar na son ƙulla alaƙa da Najeriya, inda ya ƙara da cewa Muna matuƙar godiya a gare ku cewar ku ta shirya take bunƙasa dangantakar,” ministan ya ce, haɓaka irin waɗannan wurare zai ba da damar shigo da hatsi masu inganci a cikin Najeriya kuma hakan zai yi tasiri mai kyau kan farashin kayayyaki. Bayan karancin man fetur da ya shafi mazauna birnin da na Kamaru a 'yan kwanakin nan, yanzu kuma karancin gas ne girki ya addabe su. Duk da cewa ba a dukkanin gidajen jama'a ba ne ake amfani da makamashin na gas, tarin jama'a sun fara shiga cikin halin ni'yasu sanadiyyar karancin gas ɗin musamman daga wasu kamfanoni da ke samar da shi. Cikin rahoton da Muhammad Babalala ya aiko mana daga Yawunde ya ce lamarin ya sa mutane da dama na shan wahala sosai kafin su samu biyan buƙata. karken labaran duniyan kenan.